Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin cigaban labarinmu. Mai suna Bararoji. Wannan marubuciya Ramlata Abdulrahman Manga ta rubuta muku shi wacce aka fi sani da mai dambu. Wanda yake zuwar muku daga Wanda yake zuwar muku daga kundin Hausa Novels tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Na kai hannu zan buɗe ƙofar motar, rike ne yana kallo na. Me yasa kike son kawo wani wani damuwa kuma? Juyawa ne na kalla hannun shi da yake rike da hannuna. Wani irin kallo na mishi wanda ya sace saurin sakin mayafin. Murmushi ne domin ya burge ni da ya saurin fahimtar yanzu ba da ba ne. Ni da kai muna da bambanci fa. Kai ɗan shugaban ƙasa ne ni kuma ko dagaci ubana bai rike ba. Da haka yana da kyau ka fahimci wani abu. Kawai alaƙar ma iya abota ne bayan haka ba na jin akwai wani abu da zai ba na son jin hakan ya faɗa da ƙarfi kin san yadda maganar ki yake ƙona min rai a hankali na buɗe motar na fito ina kallon waje shi ma fitowa ya tare da zuba hannun shi cikin aljihun wandon shi sai yanzu na ƙare mishi kallo ya haɗu sama da kullum ɗauke kai na yi ina wasa da hannuna me yasa ban sani ba amma ko ma me ya ai suna da hujjar bana abin da ya dace Kuma me suna da ikon sauya min ra'ayina, amma ba su da ikon sauya miki ƙaddararki, ba su da ikon sauya miki gobenki. Ki tsaya a matsayin mace kamar arziki ne. Murmushi ne sannan na ce mishi gobe na ƙaddarata. Yau nake da shi gobe ba ni da komai sai abin da Allah ya bani. Rike hannuna yayi saboda ya lura tafiya zan yi juyawa na yi tare da hannu hannuna cikin nashi. Ka gane yanzu da baya akwai bambanci. Idan da shaidar bai samu galaba a kanmu ba. Idan da shaidan bai samu galaba a kanmu ba, a yanzu da muka san kanmu zai iya samun damar shiga rayuwarmu. Har ila yau baki faɗa min me kike ji a kaina ba. Murmushi ne sanan na juya ina faɗin bana jin komai a raina a kanka. Asali ma sai yanzu na fahimci kai mutum ne mai matuƙar gundura da hawa kai. Cafko ne ya tare da sakin dariya. yana mai ɗaga ni sama. Dariya nake kamar zan zo ce tun ba yau ba na gaya miki yadda nake jin ki a rayuwata. Me yasa ba za ki gaya min yadda kike ji na ba? Sauke ni yana kallon yadda nake wani jijjiga tare da mai da kaina kamar mazari. Na kasa tsayawa guri ɗaya idan na gaya maka yadda nake jin ka me za ka bani? Na haɗa index fingers ina ina buga su, kawai zan tafi gidan TV na ba su labarin ƙaunar da nake miki ne. A wannan shekarun naka? Na tambaye shi ina wani hararar shi. Ayya, kuma ta nan kika bullo min? Me kika fito yi to? Ya tambaye ni. Ta bi na ina kallon shi kafin na yatsa na fuska ina faɗin. Kuka na fito yi. Amma da na ganka sai na ji na haƙura. Ban cika damuwa da komi ba ne ka je idan na san me nake ji zan kira ka na gaya maka. Shiru muka yi tare da kallon juna kafin ya juya tare da shiga motar yana faɗin. Ubangiji ya sa karki gaya min aikin banza aikin wofi. Ya buga motar, dariya ya bani. Ina kallonsa suka bar unguwar gyara zaman mayafiya ne tare da saka hulata na nufi gida. Lokacin da na shiga cikin gidan, inda tana kallo na, ganin na shigo da walwala ya sa ta ce min me ka samu? Babu, na wuce ɗakin. "Mamu! da sauri na fito, me ke damun ka babu, zo ka gaya min. Cikin tsoro da abin da zan tambaye ta yasa sa ni zare ido ke na yana mugun bugawa kamar zai balle. Me yasa ka damuwa? Shiru nai ina kallon ta kafin na ce mata, "Inna me yasa?" Shiru nai, "Me yasa me? Ina jin ka." "Inna, ai ni ba namiji bane. Me yasa na?" Mutumin nan shi ya zo da motar sojoji ko? Ta tambaye ni tana murmushi, girgiza mata kai na jikina yana rawa. Kin fara soyayya ko mai munari? Mai munari ga ya soyayya ko? Da na ce ki rabu da shi ba ki rabu da shi ba to bari na gaya miki ba san ki yake ba jikin ki yake bukata. Idan ya gama da ke ba zai kuma kula ki ba. Yaran masu kuɗi haka suke a'a inna. Mohan ba haka yake ba. Dukar baki na ta yi tare da cewa baki isa ba wallahi. Cikin bishi na mike tare da cewa na isa. Dafe goshinsa ya tare da limshe manyan idanun shi ya buɗe tar a kan shi. na gaji, wallahi na gaji, ina son na rayu da abokin tarayya, babu amfanin ɓoyen da kike yi don Allah ki bar na rayu kamar sauran 'yan matan. Don Allah kin ji, na haɗa ki da Allah don girman manzan Allah kar ki hana ni rayuwar da ta dace da ni. Na faɗa cikin kuka ina mai roƙonta ina kuka ina, Ina ba ta haƙuri amma bai saka inda tausaya min ba. Duk da tana duka na amma ban fasa roƙonta ba sai yau zancen Baba Nasiru ya dawo mata. Lokacin da malamin ke gaya mata zancen sai yanzu ta kuma ƙara fahimtar dalilin da yasa munari take sake yake sa munari take sakin zama wajenta. Ashe soyayya ya faɗa. Duk abin da zai sanya shi bayyana kanshi tabbas shi zai sanya shi kuka. Rayuwar shi zagaye take da zanen ƙaddara, da haka babu wanda ya isa ya so ya wani. Gwada min ido ta sanan ta ce min ba zan ba ki damar ki salwantar da rayuwar wasu saboda naki ba. Soyayyar da za ta zame miki masifa ko ba soyayyar da za ta zame miki bala'i ba. Manari, ina miki kallon mutuniyar kirki a ce idaninki sun buɗe har kina yarda namiji ya ɗauke ki ko ya rungume ki. Manari, tunda kika iya haurawa katanga, yasa na fahimtar soyayyar da saka ki kika iya haurawa katanga. Soyayyar da ta sa kika tambaye ni za ki rayu a kan ki? ba ƙaramar abu ba ce, ko ya kwanta da ke ne, kike tsoron kar ya gudu ya barki. Dariya na yi domin yanzu kam na fara hango tsagwaron zalunci da son zuciya. Na fara fahimtar abin da inda take nufi da ni, inna zargina kike dan ina son shi. Abin da na sani na haukace a kan san shi. Inna, ina son Muhammad, ina mishi mahaukaciyar so ne, amma duk da haka ban taɓa kusantar zina ba. inna lillahi wa inna ilai raji'un inna wallahi billahi azim ban taba zina ba amma kike tambaya ta ko ya kwanta da ni inna tun ina yar miciciya nake kare kaina inna na shiga jami'a na kwana a ɗakin da maza suke ban yi zina ba sai yau rana tsaka ai wallahi ko wani ne ya gaya miki zan iya ba za ki yarda ba balle balle kuma ke da kike ke da kika da ɗauki na ɗauke ki kamar uwar da ta haife ni. Da mamaki take kallo na kafin ta za wani itace ta rufe da duka tana kuka tana duka na. Ban yi mamakin dukan ba amma yadda nake jin zuciyata ko za ta kashe ni ba zan fasa ba ki da ke ni ki zage ni. Matuƙar za ki bani a raye wallahi ba zan fasa ba. Kuma ba zan bar kaina a matsayin namiji ba ina son rayuwa don haka duk abin da za ki yi ki min matuƙar za ki bani da shi ba zan taɓa zama a matsayin namiji ba da bakin ki yake kira na karuwa bayan ban taɓa ba ko ciki na na kawo miki ba za ki kira ni da karuwa ba sai dai ki mun uzuri ina kawai rayuwa na ce zan yi rayuwa kawai na ce zan yi ina kuma da ina da kuma na ce zan gudu sai ki kashe ni duk abin da za ki yi ki ni za ki tozarta kamar da iyayenki suka tozarta ni ni za ki wulaƙanta kamar da iyayenki suka wulaƙanta ni bakar kaddara ai tun da iyayenki suka gudu suka bar ki babu wanda zai iya zama da ke shegiya yar iska ni zaki watsa wa ƙasa idanu na san da iyayena suna raye ba za su bar ni haka ba kuma da suna nan ba za su wulaƙanta na haka ba za su bani abin da nake so ki dake ni idan har dukan zai cire miki baƙin ciki na inna ki dake ni na gaji ina son 'yanci Shigowar baba ya ga yadda take duka na kuma ban fasa faɗar abin da yake raina ba, ya sa shi amsar itacen ba gida hankali ne, kan me za ki tirsasa mata dole ne? Ya faɗa da ƙarfi tare da tasowa ya ɗaga ni. Baba, don Allah ka bar ni na rayu kamar kowace mace. Wallahi zan kama kaina don Allah ka amince min na rayu. Wallahi ba a cikin gidan nan ba sai dai a wani gurin. Ba za ki zauna min a gida ba sai dai ki zaɓe mu ko shi wanda kike son. Inna, korata kike? Na tambaye ta hawaye na zubo min shiru dai ba ita ba ta ba sakin baki yana kallonta. Hakika ce na fita na bar miki gidan, don kawai na ce ina son Mohan, inna ba zan taɓa tafiya ba, ba zan zama butulu ba, amma zan baki lokaci idan kika huta zan dawo. Na saka kai na shiga ɗakina na haɗa kayana har bana ganin gabana. Wayata na ɗauka na shiga neman nambar Mohan amma da na tuna Da na tuna kar wata rana ya yi min gori ya sa ni kiran ansar na tambaye shi yana ina. Ina difa. Oke gani nan a hanya kawai so nake na nisanci inna. Don haka na fito da kayana hitaf ne da katin banki na da Mohan ya bani. Ina fita na samu inna ta kafe. Idan ban haƙura da Mohan ba, na bar mata gidanta. Sake kiran shi ne tare da tambayar shi ina baba Mari take ya gaya mun tana gidan shi na Maraɗi. da haka na duba jakata na ɗauki kiɗin gidan da Mohan ya saya mun. Na nufi Maraɗi, dan na gaji ba na son na ci gaba da zama da Inna dan zan gaya mata magana Niyami. Ƙarar cokula a yadda ake gudanar da cin abincin banda Mohan domin juya cokalin yake har suka gama. Kallon shi dai kafin ta ce mishi Mohan me yake damun ka? Marmishi ya sanan ya miƙe tare da cewa babu. Ya bar gurin su tare da ƙara sauri. Me alaƙarka da yaron nan? Na me alaƙarka da yaron nan? Na ji an ce mace ce ko mata maza ce. Cakke ya tsaya ya kasa motsi a hankali ya juya tare da kalanta. Hmm. Kawai ƙaryar mutane ne, ya faɗa tare da barin gurin da sauri. Yallaɓai. Mohan ya ƙi zuwa gurin Hanan. Ita yarinya tana son shi amma shi ya ƙi zuwa ban san me yake nufi ba. Ta faɗa a dame, babu abin da yake nufi sama da ki bar shi ya zaɓi macen da yake so. Mohan ba yaro ba ne kuma tun da yake zuwa yana buƙatar matar da yake so ne. Ya ba ta amsa yana kallon TV. Amma ai zamin shi bai zama dole ba tun da yarinyar da zai kawo bai zama dole ta cika abin da ake buƙata ba. Ina ga kawai a fara shirya komai kafin zuwan ranar da ƙasa za ta yi murnar zagayowar samun 'yanci. Kallon ta ya tare da cewa to, amma ke me yasa ba kya sanya ya zaɓi wacce yake so? A'a, ka san bai zama dole ya kawo 'yar masu kuɗi ba, ko wata 'yar manya. Na fi zargin yaran talakawa yake neman kawo mana. Me ya bambanci mai kuɗi da talaka? Gani ne dukkaninmu bayan Allah ne amma sai ki ta nunawa kamar ba ki yarda da Allah ba. A'a, ni fa ba haka nake nufi ba. Kawai dai ba na son ya ɗauko mana 'yar ƙaramar gida ne. Kawai komi a yi cikin harkar arziki. Latifa kenan. Gani ne ba a haifi kowa da dukiya ba a duniya ya samu. Me yasa kike nuna son kanki da yawa ne? Me yasa ba kya tuna gobenki? Dariya ta yi sosai kafin ta miƙe tana faɗin wallahi ina da buri akan Mohan. Matar da Mohan zai aura ba ƙaramar mace ba ce. Matar da Mohan zai aura za ta kasance mai nasaba, wacce duk inda zan shiga da ita a ce, ina da kyakkyawan tsaro, zan haɗa shi da ita. Wacce duk inda muka shiga za a gane ‘yar babban gida ce kamar Hanan. Abin da ya fahimta matar shi ta yi nisa a son duniya. Matar shi tana da mugun son kai don haka ta miƙe. Bai kula ta ba ya bar ta tsaye tana bayanin abin da take so a kan Mohan. Mohan ya kira sunanta a sanyaye Na'am Hammana ta amsa a hankali tare da jan hancinta alamar tana kuka. Ko kukan yana son zuwar mata aro ɗaya shiga tambayar ta. Babu komi kawai dai ina hanyar maraɗi ne. Na ma kusan shiga. ina zaki sauka? Gidan nan na kusa da makaranta. A'a, zan kira malam ya ɗauke ki. Ya faɗa can kuma ya ce a'a ki kira ni idan kin isa. Baki ɗaya ya ruɗe ya rasa gane wanda zai kira ya gayawa. wa. Na ɗaukar mishi Muna. Muna, insha Allah komai dare zan zo gare ki. To ina jiran ka. Kashe wayar ya tare da neman ɗan ba'ari. Kai, zo ka kai ni maraɗi. Profesa Ibrahim ɗan ba'ari Idan ban kai ka ba za ka iya tsine min ne, don ubanka a yanzu ne za mu tafi maraɗin ko ce ma aka aka yi ni lamamme ne. Ka zo, idan ba sallame ka ba ai ni na sallame ka dalla ka zo mu je ina jiran ka. Mohan ba na ciki da iskanci a wannan daren za mu fita, ka yi haƙuri. Karan farko da Mohan ya ba shi haƙuri tabbas ba ƙaramin abu ba ne. Cikin sanyin jiki ya ce mishi ina zuwa insha Allah domin tun da ya iya ba shi haƙuri ya san ba ƙaramin abu ba ne. Da haka cikin wani irin yanayi ya shiga haɗa kayan shi. Kafin ɗan bare ya zo har ya gama ko da ya zo babu wanda ya san baya gidan don san fita daga cikin gidan. Ƙarfe tara na isa garin Maraɗi dan ma mun tsaya a hanya gidan da yake kusa da makarantar na isa. Ina ganin kiran Malam Ansa da kamar ba zan ɗauka ba sai na ɗauka kana ina ne. Na shigo Maraɗi zan tafi gidana da yake kusa da makarantar. kuma Amma Mohan zai iso anjima. Na faɗa a sanyaye. Ok to idan dai da wani abun kamun magana Allah sarki na gode sosai. Insha Allah idan da wani abun zan maka magana to ya faɗa min. Da fatan ba wani abu bane ya faru a babu komi. Kiran Amma Mohan ne na ga ya shigo min dan Allah ka ce zan dauki wani kiran. Kashe wayar yayi na dauki kiran Hamma Mohan. Kina ina ne? Hamma yanzu na shigo maraɗi. Insha Allah zuwa sha biyu saura zan shigo kin ji to Allah ya kawo ka. Na faɗa tare da tare abin hawa ya kai ni har kofar gidan na biya kuɗin sannan na shiga cikin gidan har yau da jami'an tsaro a kofar gidan. Ina shiga cikin gidan wanka ne tare da sallolin da suke kai na babu. Addu'a ta Allah ya sanyaya min zuci Allah ya sanyaya zuciyar Inna amma ban ji daɗin yadda ta yi ta min miyagun kalamai ba. Ko babu komai Inna ce ta rene ne ita ta min komi Inna ta min gatarin da babu wanda zai min bayan shi. Da haka na zauna ne kuka ne kuka sai da kaina ya fara sarawa. masanya sanya aka yi ba wani irin jiri ya kwashe ni a sallayar na zube. To masu sauraro a nan za mu dakata. Shi gaba da kasancewa da kundin Hausa Novels. Tare da ni mai gabatar muku Maman Al'ami.